السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم yan uwa duk wanda ya ji wannan wannan sirrin in kana so ka rubuta a gidanka ni baran ce ma ba amma ka rubuta a gidanka kai da kanka za ka ba ubangiji girman shi Gidaye za ka yi ta ginawa ni da na yi kafin zana wannan na yi gidaje ga nan na zana da yardan Allah kuma idon ka zai gane ma na Allah ya samu dashi sauran tana, za mu zo mu sake ganawa kyamara guda uku ne ke aiki yanzu duk da haka wani zai iya kira na a waya ko ya dame ni gashi fa kana ganin garan gasar fa bai da wuya ma gashi fa ka duba duk da haka wani zai iya dai zai kira ni a waya tambaya Eh? ka duba mai kyau kashi harafofin sun fito mai kyau ga rubutun ya yi yadda ake so wannan ai bai kai ka tambaya ba ka duba kawai mai kyau Allah ya samu dace